gwamnatin jihar borno ta ce nan ba da juma ba ta mai da wasu kananan hukumomi goma sha ɗaya da yanzu hakan ke samun mafaka a garin maiduguri zuwa garuruwan da suka fito kwamishinan ma'aikatar ƙananan hukumomi na jihar borno alhaji usman zanne dai shaida murya amurka hakan lokacin da muke zantawa da shi ya ce yanzu hakan gwamnatin ta riga da ta yanke shawara na biyan wasu kananan hukumomi guda hudu albashinsu a harkwatan kananan hukumomin su wanda ya ce nan ba da juma ba kuma sauran kananan hukumomin ma za su koma inda suka fito don ci gaba da gudanar da harkokinsu idan ana iya tuna tunawa dai kusan ƙananan hukumomi 22 ne cikin 27 da ake da su suka fada a hannun 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram wanda daga bisani rundunar sojan Najeriya suka sake kwatowa wanda yanzu hakan aka so gudanar da wasu ayyuka a waɗannan ƙananan hukumomin na sharan irin waɗannan garuruwa da ma na sake gina wasu gine-ginen gwamnatin wanda hakan zai baiwa ƙananan hukumomin damar komawa da kuma soma ayyuka daga irin waɗannan ƙananan hukumomi. Ga ma dai ƙarin haske da Alhaji Usman Zannan ya yi wato kwamishinan ma'aikatar ƙananan hukumomi na jihar. Eh alhamdulillah gwamnatin jihar borno da kuma taimakon tiwaye dan juma victim support fund an riga an giggina a eh, kananan hukumomi kamar natikwa amma kamar hukumar mafa kwanduga da kaga gwamnatin eh, state ne ta gina eh, through ministry of rrr da kuma taimakon local government councils to amma yanzu gwamna ya bada abinan cewa mutanen nan local government guda goma ko goma sha daya bai ga dalilin da ya yasa za su zana a maiduguri mutane mutanen suna ƙauye kuma a karbi albashi ba saboda haka yanzu gwamnati ta bada kuɗi a wannan local government secretariat guda hudu na kundaga tikwa mafa da kuma kaga waɗannan duka a sa musu kaya ma'aikata su koma saboda a biya albashi ranka iri kamar waɗannan ƙananan hukumomi da kai bayani cewa za su koma nan ba da jima waɗin ba kamar su guda nawa ne eh suna nan da yawa kaga kamar gala sun koma mafa muna so su koma hmm. jikwa muna so akwai mutane ana so a koma hmm. kunduga Ah, muna so su ma su koma to irin waɗannan nan muna da su da yawa amma a yanzu local gaman guda goma sha ɗaya ne wanda muke so ma'aikata su je a biya albashin su yanzu albashin su za dinga biya a ƙananan hukumomin kenan insha Allah abinda gwamna ya bada umarni kenan mafi yawan irin waɗannan mutane dai da rikicin Boko Haram ya daidaita na samun mafuka ne a ɗakunan zana ko kuma rumfunan kwano da suka saman ma kansu to ko yanzu hakan sun shirya koma garuruwan nasu yanzu dai mun koma can mun yi gidan kwano mun zauna amma yanzu muna so amma a samu gida kaga gidajen ma yanzu duk sun yi hmm. wani sun rushe kaga mutane duk an fara ruwa kowa ruwa yana zuwa mai to ga gwamnati ta gina gidan ta ce kuma za ku dawo yanzu an ba ku gidajen za ku dawo za mu dawo mai kyau ma yanzu ma muna so a bamu ko yau in an bamu ko yau kafin ko yanzu ne. ai dare ma za mu dawo ga na ma na gina kokarin magana baba idan an ce ku dawo za ku dawo yanzu yanzu kai ba zai daidai ma ba a tuwon an ba gariba ma nan za a dafa shi ah. an bayar to gaba na kuke ne yanzu haka eh, muna eh, eh, kefe can jiran kara da kwano haka muke kamar ya sha rayuwa yake ne baba alhamdulillah tunda jiki lafiya alhamdulillah muke samun gidan ne abinda ya damu mu wasu al'umman jihar Borno kenan ke bayyana aniyan su na shirin komawa garuruwan su idan har suka samu yadda suke so musamman ma na sama musu muhalli ganin cewa kusan dukkanin mutane da suka fice daga garuruwan su sukan fuskanci matsalar muhalli ne sakamakon lalata garuruwan su da 'ya'yan kungiyar boko haram ɗin sukan yi haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya